ان تسكتوا قلي كدفعوا كان وذاته أما ثلاثين أخرى فكان وذاته أما ثلاثين من الله ما ذاته بالطويلة كان كفعوا كان وذاته بالطويلة مفوتا كذلك بقفة كتبين كذا كلمة يجيبا أنا أنقوها وأنا بطويلة أغلبية في الظهن بس انتين كنت sun inda ka sauke su suna ainihin aibani sa ainihin ne su zauna su tsira sun san Allah ce mace kan zaka jashi maka kan baka je mata kan cewa ba shi na gawa ibada ta kaita in kwaɗa ta neman ma ƙasan kake ba da kana ƙasan Allah ba kuɗin ka na aljihun ka san me ya ka cikin zakata kai zakata ya ba mu kan ko su zakata ya fitin kike ba ranar ta wajiba ba a yi da za a biya ta yaranka ba a yi da za a yi saboda haka mun ka tsaya ka baka kana za ta yi tafi ka sha ka yi tilawa ka yi tilawa in da ke kama ka kaɗan roƙa ka dutse ka zai sayan ka zo ka ci gaba da tilawa ka ballanta na kuma a ce Allah ta mace ka gado ibra an ka ganin dama ta samu a gare ka ka kaɗa ka kan ka na fito wannan na fito wannan na'am ba haram ne ba illa ya ce akwai abin da ke yanzu wannan a matsayin ta ta yi wayo mai hikima ta gano da abin da yake ba laifi kuma da rafi ko kayan rafi ko kayan amma dai ga abin da ke babban abin da ke nema wannan munasaba ana yabin na akwai wanda a za a tsawafi suka sauka a tsawafi musamman ba Allah da Allah ke rike sun haddace yana tsawafi yana zuwa kai na Allah har kubar isa wannan mun kafin ya gaje to yanzu misalin da kaddara ba wani ne ta na ta sake samu kuma yawan hawa sama misali ko da ko kuma ka shafi abin da nesa ka ga izi nawa za ka yi ka ɗauka daga wancan danganci tana tafiya tana filawan tana filawan ba fa dole ne ba a bayan kana wani sabu ne ta an an ce yanzu a tawafi a daina koyar sakan ƙurani za a yi ba kuma yi wani sabu ne duk abin da sai baraka sai za a karanta sai da kanan dindin neman falalan abin ɗin da ɗan ka ga ta wani sauka sai ya kanta ka je ka ɗaje ka sake zagaya ka ga a bakwai za ka iya saukan Sebab saya tak ada izin dengan orang kata. Maka mahu tak lah bahasa bayi lah. Menghadap ke menang lah. Kasa lah. Mahu yang berkata. Mana orang yang lah. yang kata. Apa ni dah bayar Allah berkata. Bandar penggandai hadis. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis. Maka Allah SWT. Maka Al-Quran. Yang dah sekarang ke Al-Quran. Si akallu min salati lawalim. Itu yang ada bayi. Kaitana ukubah. Lan yastahfuh. Bukan betul irin karatun da ake bukata na fahimta bai samu ba ku duba da mu musa annan ya faɗa za kanta masa alƙara ku duba irin sababbin da yi ka ga mu ta sake dawo muke in ana karatu ana karatu ne na tababburi kamar yadda ka san ba ka sanin jarida don ka karanta ka kana son ta gano labaran da ke ciki haka nan alƙur'ani wa amara rasulu sallallahu alaihi wasallam النبي أي أمر لي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيكتم القرآن في كل وبنت يدنك سيكون القرآن بكان بكل كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنه يقسمونه في كل أسبوع مرة ومن يرجع عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان زيد بن ثابت الله تعالى يرجع كما سيكون فأسكن بكا كان بكل sun ta ɓaci ta ɓaci ko to aƙalla duk wata ya zama ka sauka wata a ce bai ka sauka wata ka sauka wata ka ta so ta mutu da a karanta maka alƙur'ani kana raye ne kina raye ne za ka karanta alƙur'ani ka samu ladan na uku an yanta jimal khushu'a inda tilawatihi mutum ya rubuci takawa ya rubuci tsoron Allah ya wurin karatun shi وأن يطهر الحزن وأن يظهر الحزن يبين بكم irin damuwar da take damuwa a wurin karatun ba a cewa wurin karatun alƙur'ani da ka je ka samu makaranta farko inda ka fara da fuskokin su za ka kalla idan na Allah ne zuwa gane in kuɗin duniya ne nan na suka gane in farko ne gaskiya ya tashi kan ke cikin wa'anda ke saya qara'in alqur'ana wa la yujawizu hanajarakum suna karanta alqur'ana wanda yake na kokarin ba yake na kokarin ba iyakacin su mahakaidul huruf ɗin wanda dama aqafa alhalqi canza da ha'i wasu alhalqi ainin da ha'i adamin alghaini ka shi kan daga nan sai arifan harshe sai na matsalati sai na sai kashe sai cikin ƙwar'ani ya kasance mai yiwuwa zuwa baki amma zuciyarsa babu komai na alƙur'ani suna magana su yamda komai na addini suna fita daga addini kan kare da kibiya kan fita daga abin da aka harbe ta ko da harfa su zai su yi da su kai haka suke fita daga addini kuma tana sai bayyana baƙin ciki wa an yada kuya ya kukan a karatun su ina daga cikin ladabin karatun alƙur'ani mai kuka wanda mutum ko ka yi masa sai ina ayyaka ba ta kowane kukan in ma ya karan akwai kukan da ba ka kama ba kana cikin yi Allah zai sako ma don kusur ne zama to in ma da ka samu kuka ba sai ka dinga lura da fassara lura da kaza lura da rayuwar da yake ciki lura da iri imanin ka ya kira da kana karatun alkurani kana kuka yau ka karanta alkurani har zuwa kila daga bakara ka yi nasu ka kuma zuwa nasu da kai tsalla ba دلالة دي سي قطع دي سي فاك اي اشي اغانا ايمان وانيا فلقي سوضا كان يقوكا او يتباك ان لم يستطع البكاء ان بي يكوكا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الرسول من الله ان هذا القران نزل بحزن فما القران يا فقام بلدك a'a ina hada alqur'ana nazala bi hazar ya sauka da faɗin ciki wato an da murtakewa a ƙasar kansa ƙasar ƙur'ani ya sauka da su yi jijjiga ya raurawa ba karatu ne na dariya ba sai ba qara'atumuhu in kun karanta shi in lam sadaku in kuka ba sai ku nemi kuka na zama ku da hadisin da aka saba kenan ko mai aka ɗaukan bayan ke ko na hudu an yi haskina sautahu bihi shi ne mutum ya ƙawata sautinsa da alƙur'ani in an ce ƙawatawa ba ƙawata wanda zai sa lallan kasa shi inda zai ba da dariya ya sa tsora ko ya sa rawa ya sa lambaɗa ba bin sadaka idojin da aka saukar da su da kawai sallallahu alaihi zayyana qur'ana asuwa aswatikum ko kalliya da alqur'ani da sautukan ta inda jin karatun kansa za a gano lallai akwai fashe'i a wajen wasu qawlihi laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba ya faru da mai duk wanda bai kai ta ta saifin ba ta kawai allah bi shay'in ma ta'ala bai sanar da wato bai sanar da wani abu ba a cikin ainihin dokokinsa ma abu na irin yadda ya sanar da nabiyin wa annabi ya ta zanna bil qur'an ya kauta ta sautin ta alqur'ani kalma na biyar an yi sirra tilawatuhu wa tilawata in ka shi ala nafsi an yi sirra tilawata ya ce kokarin tsere karatunsa saboda idan a ce misali ko uku ko ko nawa kuna karfar karami ko kuka salafi ta ana salafi ta ne in ba a ji na dole dole a ba har kowa da kowa na ji ko karanta rana ko da kowa na ji ne ga lafi ta ba ana ake so kama da ko ina da kowa na ba ana sanar daidai bukatan mutanen da suke sauraron akwai kila ba a yana sa a dinga abin da mutum ɗaya ne gina ma zaune a lafiya kuma ya ƙasar ko a sa a kasu a dinga auna shi yadda ka sa shi yadda za ka fi? ko ka karanta shi yadda za ka ji ka tsaye karatun alƙawani tsaye shi ake in ka fi alamar ta riya an in ya ji tsaron riya wa rayuwarsa aikin akan ko suna suna yana gudun duk inda gita shi ne mai miliyan ne shi ne mai miliyan ne daga sum'a أو كان يسوس يسوس به على مسلم ko ina sauwata shi mana yana tarwata wa mai sallah tunani a da masu sallah a cikin masallaci ko kuma ka buɗe muri aka ci gaba da karatu in suna nan mutum karanta yadda zai ji wa kansa in zai sa wani ibatawa wani sallah saboda kalin ƙurani na da jabba yana da kibda karfe in kana sallah ko da wanda yake tilawa in ya ga tilawa kana ya kafa sallah wanda dole sai ne kuma sai dai dole da za ka iya yin in kana da hadda haka mai rauni mai rauni haka sai ya ce ma da kan aula in dai kada wani sai ya sa wani masallaci da suka ra yana da kai mutum yi kasa kasa kasa kasa kasa dole da bai ji ya kansa لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فماذا طيب، إيه عبد الله ورد جمعه الله الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقه مبين على القرآن تنكر مبين صدقه ومن المعلوم ورد كتاب الله تسالني أن سبقة تستحب سريتها صدقه أنت سنك وأنا سنك ويبتع إلا أن يكون في الجهر فائدة sai dai in akwai wata fa'ida a bayyanawar makasuda da ake nufi ta hannun nasi ala fi'liha masalan kamar ɗora mutane akan aikata ta misali wa tilawatul qur'ani kadhalika kuma karatun alqur'ani tamkar haka ne na shida an yataliyahu bi tadabburin wa tafakkurin ma'a ta'zimin lahu wa idaril qalbi wa tafahhumin lima'anihi wa asrarihi mutum shi karanta su bisa dabda da lura ma'ana da fahimta da cikkire kan da ke ciki wa tafakkur da kuma tunanin masa'il da suke fita ma ta'azimin lahu tare da girmamawa gare shi wasu istihdarar kalbi da halartar da zuciya kan abin da yake karatun nan وتفهم لمعانيه دميما فهمت معانيه وأسراره بسر عندك saboda kanan sa'idan duk turar da mutum ya karanta ya tsaya ya nemi ma'ananta ya nemi fassaranta daidai gurgudu in ya yiwu ya zurfafa ya zurfafa in ko mutum da kai gado ya tabbatar da yana sanin me yake bari na bakwai ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له kada mutum ya في a كراسل القرآن alkurani شجل cikin shagalallu daga alkurani masu sabawa gare إذ أنه قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه لأن حيث الدسين وكانت بكانت ويتم بلسي غير كرم فعلا بين كده وإينا كانت بكانت لأنه إن قرأ إبنك وكانت فنجعل لعنة الله على الكاذبين من الطنية إيمية بغسر سامو رحمة الله تبارك وتعالى أكم أين ما فكر يتاوى آل إمران آية سنة يا أو لعنة الله على الظالمين إيمية الله تبتع كهو الظالمين وكان كذابا فهذا ما تهتين أو ظالم كونه في وفي أبدا من شأن في ذروة الله فإنه يكون نائلا لنفسه يا أن تأمي إلا وكذا والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرض رواية من جفت الزواء كما منع بيان مرأي كفر ما في كيد كيد دلتاك الله الغاطمين عنه المتشغلين بغيره wanda suka shaggala daga alkurani suka shaggala da wani ko kuma karance karance la Allah littafan sarayya la Allah jaridu la Allah kallo la Allah kaza la Allah kaza wanda dai suna da bangarori ke nan guda bakwai ta takwas ta kadarawa amma ne ya a cikin taurat أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأكد لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك الله تعالى ما تبي أون فور أما تستحي يا تن أدم بذاك بكنيا بس يا بور الله بذاك بكنيا الله و الله ما تبذاك بكنيا بجبرين بس يا أتيك كتاب وفيك أكنزومك من بعض إخوانك بجوفين أولاك وأنت في الطريق تمام انقطع موفقك كما كان هي كانت فيها فتعدل على الطريق فتنبر منه وتقعد لعدله كذا ما بين فيك تسيا تكي انقطع موفقك دواسة تسيا تكي تكي تكي تكي تكي وتقرأه كثيرا توفيقا وتدبره كذيرا توفيقا من حرفا حرفا كذا ده مساك انك اما تكاسي كرة ثلاثين arba'in da saƙon Allah a gidanka ka tsira karatu a tsaron Allah don ta rasa wuta kafin kanta kafin kanta ce tana da shekara arba'in irin shekaru na shekara talatin akalla kan fi shekara sa biyar tun da ta tun da ta da ta yi shekara sha biyar sai a sa'in da baka sani ba alƙur'ani ko ko a'a ba kana san wani irin ba in ka bai baya ma gaban ka zan san ka dole Allah ya saka uku ko da ta yi sallah ta yi azumi ta yi kaza tun da bakin sallan dokokin ba mutane da naka ba ya sauka da littafin ne da don shi ya sauka da littafin ne domin ka tuni ya ayyuka da zina amina ta tsaya ya ayyuka na sa ta tsaya ba da nuna kusu dan kace ba malamai a gan ku ba ka ba malami ne zama ta gida ko kai ka ka samu ko ba ka amsa kamar yadda ka kasuwa ba su zuwa ƙofar gidanka ta ce ko ni ce kasuwa ka fi kasuwan ka koma gida saboda kai alaji ne ko kai ne ko kai sarki ne haka ilimi dai zai same kan gida inda ka fata ka zai ka same shi inda yake to duk mutumin da zai ce zai dinga zuwa gida yana karantar da kai to ina ta dinga abin da nema yana yin hala saboda kana zai dauke ka daidai gwargwadon irin abin da kake so ya ce maka shi ake nufi abin da ba ka so ya ce ba shi ake nufi ba wannan aya na shi mun da ba ka faɗin shi ake zargi wanda ba ka faɗin daidai da ka ita daidai yake ta san da zai maka ta zama kai ne allon ke nan ka ga ji da littafi da kana tilar ka je inda za a faɗo laifin ka kaji kamar kowa kamar ba ma a ka aka shirya ba a ka aka shirya ba littafin ne haka wani ka tashi bada misali kai ko sai a bada misalin da kai yau ka aikata shi ka dinga ka ba ba an ba da kwakwa la'alla inda an yi magana da kai zai ka shi ya mun halinsa sai kai magana da shi sai ka ji magana a karatu ko da haka ne da karatu ne zai haka saboda haka na lissa don littafin ma wanda ya halitta kan in aka ɗauko misali aka faɗo sai ka ji kai ne kawai yadda ka bi kai ne kai kan ka mai kasuwan lokacin ka zai da karatun da ka yi to la mu halatta dole ka faɗo haka don kana aikata abin da kai ba za ka ba za ka faɗo shi Allah faɗo da kai din nan Allah ya taimake ka ka daina daga tunda zai wahala ka faɗi abu kuma sannan a waye gari kana aikata saɓanin sa ba ma ajibin da zai ka to ai fa kai ko zai kace harfa har hatta la ya fita ka sayin min hatta da wani abu bai tsaya ma daga gare wa hada kitabi ga littafi ne a gidan ga littafi ne a garin an zanta hu ilai na saukar da shi zuwa gare ka انظر كيف فصلت لك من فيه من القول ka yadda mai kulla kulla a gare ka a cikin wannan littafi na magana maganan dalla dalla ko ka fi kafin ka karanta ba ka gane wa kan fararku alaika ka duba yadda da dama na maimaita maka a faɗi maganin a sake maimaita ta a sake maimaita ta don dai ka fahimta ta ko don ka يتتأمل طوله بنت اللي يرد أو مثلا وعرضه بساط إن بغيت تقوى ثم أنت معرض عنه Itu dah kita kebawaan sedangkan. Ku, saya sedangkan dengan bayna aja. Ya ni ayah aja lah. Saya ambas apa sih tu? Si dedem ayah dengan dia mereka. Saya ni salah kerana ni. Saya salah kerana saya salah kerana. Saya akan saya isi. Saya akan saya alisi. Saya akan saya tadi. Saya jalan tak cuma. Saya jalan jalan dengan zaman. Bukan pun ada ni berita sini. Si umbi akan saya ada kita sebagai umbi. Sebab itu, sebab itu, sebab itu, فكنت أهون عليك كان نوني متويني أكنك ما تتحسنك أورنك من بعد إخوانك بدل أن أنت wato har ɗan uwanka sun fi ni kima ɗan uwan da na halitta ka sun fi ni kima aiko ma da saƙo ka tsaya ka karanta shi na aiko ma da saƙo ka jefar da shi haka ka ba su ka tafi ta ya ibadi ya abdi ya qaudu ilayka ba'da ikhwanika فتقبل إليه بكل وجهك وتفضي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك جادل عن حديثه أو مأت إليه أن كف وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك الله في عبدي ya bawana ya da ilaika ba a ga ikhwanika wani daga yan uwanka kan zauna a gare ka ka ta kabulu ilimi ko ka juya gare ana cewa kawo ba da gare ka ba kana kuma ku gare ka ka rayu da fuskar ka da zuciyar ka da komai naka da kulli ya gare ka da dukkan dukkan ka ka bar komai in ma kana da ake kamar shi saboda dan uwanka ya ba ta tasbi ila hadisi ka tsaya ka yi sauraron duk kullum kan duka da dukkan zuciyanka fa in ta kallama mutakallimu in wani mai magana ma zai yi magana a tsakani ai sagalaka shagilin ko wani mai sagalarwa ya sagalantar da kai an hadisi daga maganin abokin nan naka aw ma ata ilaihi sai ka nuna masa cewa au an kuffa sai magana na ba ta iya ba ka sai shi ne ka kan ka da kake za ka nuna masa shi kai sai ka je magana wa ha ana maqbalun alayka Allah ya gani na fuskanta wannan littafin da za a karanta daga maganar Allah ne gani na fuskanto ka wa muhaddithin ina maka magana wa anta mu'ridun bi qalbika da su ka kai da kai to zuciyarka daga gare ni zuciyarka kwata kwata ba ta kai na sai nawa za ka karanta in ji Allah ma bai zo a zuciyarka take yi misalin abin da za ka kaddara irin wannan ka ɗauki tasbihi misali ne da karamin abu ko yi yayin tasbihi gida talatin da uku da karamin ta take ba a harkar ta da kawai ke subhanallah subhanallah subhanallah amma zuciyarka ba ka nuna kana tsawaki Allah kamar yadda misalin kasa wani mai mulki a gaba inda duk kaɗa gano kana ranta da ɗaya a zuciyarka take ta a lokacin ba ka waje ko da an yi gidan maka ainihin ido za ka so da shi kana nan kana ranta da ɗaya inda haddadin kaje da dan Allah kamata ka haka yayin da ka akwai alqur'ani ya kamata ka tunje din sama da ka kai kamar ka fashi wa ga jama'a Allah ya ce la ayyul min kashi a ala jabal la ra'aytu khashi'an mutasaddian kana khashiyatullah inda an wannan qur'ani an saukar da shi akan duwatsu aka ba su fahimta irin yadda muke fahimta to da in an karanta musu alqur'ani tattaukewa za su shiga amma ga dan adam babu lansu lokacin ayyama zai baka wasa da shi faɗi bayan kwa'a yana da tsoro sannan izgirin su da ita wasa fa suke na wasa mazayin kwa'a hujja da ita ba ganin Allah na cewa kaza kalkal ba ganin Allah na cewa kaza ta cikin kuma Allah na cewa abullahi wa ayatu wa rasulihi kuntum tattahidun ba ta tabi kada ka fatin ba da yin da da kaina na fi kan kai kuwa zuciya ta kai da kai gare ni وقال ادم افجعلتني انا عندك من بعض اخوانك كافر يعني ما في كفانك او رجع بدا ولد اخوانك ثم في ذلك على ابراهيم يا كما تمتن كبر متعيد من من كبلا ومن كأورث الذي فكان يفهم بالإسلاف أن الله ما أخلق بكم ومن كتنا فجر شكرا ومن هذا كتنا فجر شكرا ladabi tare da littafin Allah ka ga zai zama ladabi tare da ilimin addini gaba da dangane kamar yadda aka yi magana ladabi tare da Allah ladabi tare da manzon Allah shine zai zai ya sami nan gaba wannan da ainihin ladabi tare da littafin Allah kuma dole a aiwatar da shi su ne daga cikin bishikan addini ba wai takmila ne ba za ka fi sa da shi in kawo na a'a wannan dole zaman kansa ake inda jarabawa ne ko kasa daban wanda ka ƙa'ida aka ce maka ga kaza ga kaza idan ba ka fi matsala guda ɗaya ba sunan ka ta faɗi in ka je lahira babu wannan babu da ba ɗaya tamfar ba ka bauta wa Allah ba wani ba duk sauran ɓangarorin da ba ta yi wahala ka san ba kai za ka tsara ka ba Allah ba Allah ne ya tsara zaka kuma tilasta ne ba ta ka mustaidi في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته وأن يتصل بسماتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كراتين القرآن يعني مسلمين ده مسلمان يستهد ويجب قبل بدائية في أن يتصف بصفات أهله يستطيع بصفة من القرآن مثلا القرآن الذين هم ahlullahi yang bersyukur minta dengan Allah wa khasatuhu da'atun nasa wa ayyattasuna bisilatuhin yusifatu da'idin sifatuh kama kala Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu itu yang bagi lekari Al-Quran ya kama tadamah basin Al-Quran ayya'ara fadilaini idhan nasma ini akan sudah balang yayin da mutane ke duk same shi da tsawon laili tsawon tsawon laili ina ana ratattaku alƙur'ani wa bi naharihi idhin la tumsirun a san shi da ranar sa yayin da mutane ke cin abinci mutane na son rashi ko na a san shi yawan kuka ba da yawan dariya ba idin nasu ya da hakun ya danta ne kan kewa wa bi wara'ihi idan nasu ya kulutun ana sanin su da tsan tsoni tsan tsoni wara'i yadda mutum bai aikata halattun da take zubar da mutunci halatti amma za ta zubar da mutunci to ba zai aikata ta ba wara inda ita ganin akwai alaman kamuwa halal halal haram haram gaba ɗaya bai haramta wa kanka ita. yi idan na yayin da mutane kan takuda halar da haram ko kuma dai kan kare da kan doki mutashabihat abu na hudu wa da a san shi da yawan shiri idan na su yakhluquna yayin da mutane suke kasa wa da khusu'ihi idan na ana sanin sa da kankan da kai da yang anda misalnya sekitar sama itu pun ayat ha, bahan itu kena selalu wabi rohmi anak sana yang sebeda buah izin nasi yang rahun anda yang sana cemerna tidak ada yang Al-Quran ibu akan jadi orang yang lima lah kalau saya ambil ke Al-Quran ini ya, Masya Allah aku wabisi ini riyawan kasa al-miyafu kelak ini yang anda habis saya tidak kalah bersawang Allah kaitan bisa kata Al-Quran ini habdara rasgifina memandara rasgifina kun ɓata kara kun tsobarta alƙur'ani ku gidan waje ai ni ne mutumin nan dai da yi ɗaya a kutubin mada ko a kaduna saboda haka nan za mu yi walima muna bukatan an shirya za a sai kujeru za a fara kujeru na kaza za a sai abinci iri na kaza za a sai na kaza daga irin da yake na kunan da aka saba ana yi na abin nan da kallon biyu a su ta ko da kuma sai mu zo mu kujere su ɗauko mu ku fante su kawo kaza ko mu ba ku daga ku fakkarin ta musu alqur'ani a ta abinci a ci a yi shura na dai ba ta ta ga wasan kamar ƙani a wurin Allah a bai mu sana'a ba ana sanin mutum da ainihin baƙin ciki da damuwa ta gama hadda alƙur'ani a lokacin a da a rasa kanka a rasa gindinka gidan kuma a rasa mai gidanka ne da maka zan mu mala yadda mutane na akwai wanda za a ji ana tsamman in yi da lafiya saboda tsoron Allah ne kawai abin da kiɗa sabon da ya samu a lahira kiɗa a za a dinga duba maganin hira sai kuburi tsini ba san ba kuma kuɗan da shi yayin da mutane ke ta murna wa qala muhammad ibn ka'ab rahimahullah sai kunna ma'arifu qari al-qur'an في زمان كنت هنا mun kasance muna sanin madadin alƙur'ani a zamanin mu da sufrati bayn da mugun yi asla sufrati ta ita din cikin sa ya yanki musamman fari aka ce maka ya shiga wahala ya ga ya yanka ya burkutu ya da ta yi mugun ya ka shiga muna da alƙur'ani saboda ilimin da yake tare da shi saboda irin sanin hatsarin da duniya take suke samun banza da za a gina kai ko yanzu misalin kaddara wanda ya san irin matsalolin najeriya ma kai in yana zama yana tunani ka kai ka lafiya lau da kuɗi da ne ya yanka da su ka tsaya kai harkokin da sun hin kuma kuɗi duki ne wannan mulkin duk matsala ne akwai haɗarin fara ma tunawan da abin da ke damun kafan kai ƙarfin ka ka je ka kafa da bai ɗan ɓanta ma halin da ake ciki to don Allah ya wanda ya san rayuwar lafiya wanda ya san rayuwar duniya ya san abin da halitta ta ke ciki tun lokacin da aka halitta duniya zuwa ran da za ta kare duk abin da na gwagwalan ai ne mutum zama yana tunanin cin abinci tunanin hira tunanin yawo tunanin gaba da kyau na nuna da ko kaɗai yake kawai ana sanin sabba sai fura su يصير إلى صهره ولا مما يسجد رسم بكيسة وطول تهجده الدود يسلم طيب يا كرامتا قليلا من الليل ما يحجعون يا تبت دعي من يد من يد الليل ما نافلة فتهجد كل فتهجد به نافلة بعد أين بركته في سجنه يخرجون للأبطال وقال يهيب بن الوليد رحمه الله قال لرجل على طمان عن تقوى يومة بدك رسلا قوي سدا فنيك كما تقول قوي سدا غباك رسي قال إن عجائب القرآن أفرنا نومي أبو جن بما ماتي بكسكا القرآن سنكولي بس سنة جنون أني أغلبية أمان صوت تنقام في جيها بس وأنسب ذنوني قوله منع القرآن بوعده ووعيده نقل العيون بليلها لا تهجأ فهموا عن الملك العديم كلامه فهما تظل له الرقاب وتقدأ منع القرآن بوعده ووعيده نقل العيون القرآن يا هنا بوعدنك القور جاء فاوان الجنة ما فأيك تباع الجنة ووعيده da tsoratarwansa da duk wanda ya saba zai shiga wuta wa'adda wa idinsa qur'ani ya hana mutsalal ayyuni mutum ido mutsalal ayyuni bilaili a garin idon nan lata ga lata ga bilaili ba su nan tsawa a garin kwata kwata in ya kwanta ma sai dai kwanta ya kwanta kawai zuciyar na kulla duba kaza na duba kaza ta ga ido yanzu fahimu anil malikul adil sun gano daga sarki mai girma Allah kalama ko zancen samun irin fahimta ta zallin riƙa lahu wuya ya kaskantar da kai gare shi wa takhda'u lahu ta miƙa ya gare shi magana shi ainihin mutum ko da ba san yaran bayani ne wanda san yaran eh mutum da zai ɗauka ya nan zai tsaya ba don dai kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba shi ma ake muwa mutum tsoro an riga an faɗi ma'anan sai ka koma nan ba na ɗaya ka gani بالله أريد أن أبين لي معنى هذه الجملة وإن أحسنه لموت وإن أحراه لمسجد. مدنا وأنتم كم؟ وإن أسفله وإن أسفله لنوركم gindin maganan na ganye gindin maganan shi ne asfal asan maganan yana ganye wato maganan ne ya sabda haka kan kare wata itatuwa ce da aka dafa ta ka zan za ta kama gindin bishiyar za a gani ne ganye ya nuna maganan ta kama kafa sannan wa ina alahu can ƙarshen maganan ko sanin maganan sakamakon bayan an karanta wannan maganan la musmirin zai ba da fa'ida mai ba da fa'ida ne kamar yadda ainihin isin bisa in ya kama ya kaga zai ba da ya'ya wannan shi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نسكنك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والقرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين